makonni biyu kenan da sace ɗaliban makarantar mata fiye da ɗari biyu da wasu 'yan bindiga suka yi a garin Chibok da ke jihar Borno. Uwar gidan gwamnan jihar Borno Hajiya na Kashi Shatima ta kira wani taron gaggawa a fadar gwamnatin jihar don tattauna hanyoyin da za a bi wajen kubuto da waɗannan ɗalibai da har yanzu babu wanda ya san halin da suke ciki. Wannan taro dai ya sa mata da dama zub da hawaye duk lokacin da suka miƙe don ba da tasu jawabi ko kuma shawarwari wajen neman mafita kan wannan hali da waɗannan ɗalibai suka shiga da har yanzu babu wanda ya san irin halin da suke ciki. This emergency meeting is illustrated by the recent adoption of our dear daughters Hajjana na kashi Shatima ta ce ‘yan uwana mata na kira wannan taron gaggawan ne don sace ‘ya'yanmu da wasu ‘yan bindiga suka yi a makarantar sakandare da ke garin Chibok. Ta ce wannan matsala ba abin damuwa ba ne kawai a abin bakin ciki ne da mata kai ce ganin cewa wannan ‘ya'yanmu ne mata kuma suka shiga wannan hali da har yanzu babu wanda ya san takamaiman irin halin da suke ciki. Wani gidan gwamnati tana mai wannan jawabi ne dai sai ta bige da kuka tana mai roƙon matan da suke wajen wannan taro da su ajiye batun siyasa ko kabilanci a gefe su fuskanci wannan babban matsala da ke gaban su ta ce na san za mu iya kuma Allah yana tare da mu Let us all join hands together Bayan kammala wannan taron ne dai, sai na zanta da wasu shugabannin irin waɗannan ƙungiyoyi da suka halarci wajen wannan taron, wadda kusan kowannensu kan mai da al'amarinsa ne ga Allah wajen gudanar da addu'o'i na musamman. Sunana Esther Mazla, ne ce chairperson na kan. Maganan yana tare da addu'a. Shiri da iko yana wurin Ubangiji Allah. Shine abinda akwai yanzu a ci gaba da roƙon ubangiji a ci gaba da azumi tare da addu'a uwaye da dare da rana ba lokaci kulla yomi a yi addu'a domin 'ya'yan nan sunana hajiya halima abubakar ni ce coordinator na women for change initiative na matan shugaban kasa na borno state na fari muna kira gare su su ji tsoron allah su sake mana 'yan mata a cikin koshin lafiya na biyu kuma addu'a na uku muna neman zaman lafiya ni ce malama falmata umar abdulkadir state amira for form 1 federation of muslim women's association in nigeria abinda muke fata kuma muna addu'a daga allah subhanahu wa ta'ala da ya taba zuciyan wa'annan 'yan uwa waɗanda suka ɗauke su suka ɓoye su yaran nan innocent ne ba su san komai ba muna fatan ubangiji ta tabaraka wa ta'ala zai sa waɗannan yan uwa su cire mana yaran nan su kawo su sa sa hannunmu ubangiji Allah ya bayyana mana su cikin sauri ce ya gani alkali kungiyar National Council for Women Societies Borno State eh, branch wannan jarrabawa ne Allah ya so ya gani za mu yi imani da shi ne za mu yi imani da abubuwan da yake faruwa da mu za mu yi imani mu tana da shi ne mu roke shi ya sauwaka mana wannan abun ko kawai ya daga mana wannan abun wannan jarraban da aka yi mana a ranar laraba mai zuwa ne da ake sa ran wasu kungiyoyin matan za su gudanar da zanga-zanga a bambanin tarayya abuja sai dai wasu daga cikin mahalarta wannan taron suna ganin wannan zanga-zanga ba zai wani tasiri ba ganin cewa wannan lamari ya faru ne a jihar borno ga dai abin da ɗaya daga cikin masu baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin gidan talabijin malama kwabce bata ke cewa ma wa za mu yi rari abun ya faru a borno in mutanen abuja sun sun damu da mu me yasa ba su zo gida su yi rali da mu ba su mana jaje ba ɗaya daga cikin matan da suka halarci wannan taron kenan ke bayyana rashin gamsuwanta game da wannan taro da aka ce za a kira babban birnin tarayya Abuja game da waɗannan ɗalibai da aka sace Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya